za mu tashi darasi na 27 a cikin karatunmu na alfiyat ibn malik da sharhinta na ibn aqil rahmatullahi ma muna cikin babun alibtida ko yanzu za mu tashi wasani mubtada wa dalwasu khabar bismillah alhamdulillah wahda والصلاة والسلام على من لا نبي wa'ada. أما بعد فيقول المصنف رحمه الله نعم والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن فيت والإفراد تبقى للتقر يتي والثاني مبتدا وتو كلمة da تبيو zo ta biyu wato a cikin jumla ismiya mubtada ce wadal wasfu khabar shi kuma wannan sifar wanda aka ambata da farko shine khabar in fi siwal ifradi tibqan istaqar idan ya zamanto a mutabaka ya afku ba a cikin al-ifrad ba ya tabbata ba a cikin ifrad ba to a nan wajen ba zai zamanto mubtada da fa’irin sadda musaddal khabar ba sai zai zamanto khabarun muqaddam da mubtada muakhar zai mm. ah. ah. ah, zo a cikin misalan da zai kawo na'am alwansu ma'al fa'il na'am shi sifa idan ya zo tare da fa'il imma an yi tsabaka ifradan aw tasniyatan aw jam'an imma dai fi mutabaka a halin ifradi ko halin tasniya ko halin jam'i ko kuma ba za su yi tafabuki ba yanzu kaga shine kaga kamar ka ce ƙa'imun a zaidan ko ƙa'imun zaidun Ƙa'imun a zaidun ko kuma la ya tatabaka ya zama tukanta ba samu tatabuka ba Ya ce wa huwa isman mamnu'un akwai wanda yake mamnu an hana shi wa ja'iz akwai kuma wanda yake ja'izi ne to idan suka yi mutsabaka halin ifrad a ƙa'imun zaidun ta gani ƙa'imun wasu zaidun a ƙa'imun ɗinnan da yake wasu kaga mufrad ne hmm. zaidun shi kuma suna ne kuma shi ma mufrad ne haka an samu mutsabaka tsakanin alwasfu da kuma almurtada na'am jaza fihi wajhan to jaza fihi wajhan fuska biyu ta halatta wajen i'rabi na farkon su an yakuna alwasfu mubtada'an alwasf qa'im din sai ya zama to shine mubtada da ba'dahu fa'ilun sadda masaddal khabar abinda kuma yazo bayan sa shine zai sai ya zama to fa'ilun sadda masaddal khabar kamar yadda muka ce wasani mubta'a آه، والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن قلت آه، إن قلت مي زيد إن آه, آه. إن قلت منين وأول المبتدا والثاني فائل أغنى في أثار ثاني عفوا إيه فائل أغنى في أثار ثاني نعم أمم. نعم وما وعده فاعل سد سد الخبر ايه شيني والثاني asani wato asani na me kenan na fuskar irabi na fuskar irabi sai zamanto abin da yake bayan sifar shine mubtada kaga anan sai zamanto zaid mubtada muakhar shi kuma sifar ƙa'im ɗin sai zamanto khabar muqaddam in kai wannan shi ma kai daidai in kai wannan shi ma kayi daidai ba kai rabin yan primary ba kamar inda mala abdullahi bai kita wannan kayi rabin yan primary <laughs> na'am ya daga cikin sa faɗin Allah ta'ala A ragibun an alihati ya ibrahim araghibun anta an alihati ya ibrahim ina sifar ina wasu ragibun ina sunan an ta. to ka gani ya halatta ka ce a raghibun din nan mubtada ne wa ta fa'ilun sadda masaddal khabar da ya toshe toshewar ya tsaya a matsayin labari kuma zai iya ɗaukan fuskar ma ya zamanto anta mubtada ne mu'akharan halin kasancewa wasu abin jinkirtawa arabibun kuma ya zamanto khabar muqaddam khabar wanda aka gabatar da shi to wannan kun ga idan ya zamanto aka samu a tafabuk, in aka samu a halin ifrad to wannan ya juzul wajhan amma idan babu tafabuk to ya ta'ayyan ya zamanto sunan mubtada mu'akhar wasu ɗin kuma ya zamanto khabar muqaddam ya yace abin nan ya ce wasani mubtada wa zal wasfu khabar in fi siwal ifradi tibqan istaqar tibqan istaqar ka gani idan aka samu rashin tatabuqi a cikin abin da ba ifrad ba to a nan wajen dole wajhan wajhu wahid shine kawai zai halatta na'am wal awwalu fi hadhihi al na farko a cikin wannan ayar aula shine yafi wato wanne ne na farko mm-hmm. Mm-hmm. fa'ilun sadda masaddal khabar wato kai irabinsa mubtada da kuma fa'il wannan shine aula an fahimta wato idan aka samu tatabuqi a ifrad ya juzul wajhan amma alwajhul awwal shine Al-Mubtada wa fa'il sadda masaddal khabar wannan irabin aula na'am saboda faɗin sa da yace an alihati ko da ke wannan fa a cikin wannan ayar ne laisa ala itlaqihi laisa ala itlaqihi kuma shi sai ce fi hadhihi al-aya eh, a wannan ayar eh لأن قوله سبب فتن جل وعلا عن آلهتي معمول لراغب abin aiwatar aikinsa aikinsa ragib ne ya aiki a kansa ko ba haka ba ragibun an alihati muta'alliq ne da ragibun ko kai mai kyamar iyayen gijina ne a an anta an alihati hmm? ba wai ba muta'alliq ne da ta din ba ko ba haka ba hmm. fala yalzamu fil wajhi al-awwal al bain al'amili wal ma'mul bi ajnabi to ka gani a wajhul awwal babu fasl tsakanin al'amil wal ma'mul da abin da yake ajnabi domin anta a wannan takdirin fa'ili ne na raghi to kare ko shi fa'ili ba ajnabi ba ne ga ma'amulinsa ga mutada amma idan ka sanya shi kan cewar fa'il Hmm? idan ka sanya raghib cewa habar muqaddam anta ya zamanto mubtada mu'akhar kuma shi raghib din nan yana neman an alihati wanda sai ka tsallake mubtada sannan zaka je ka kamo an alihati shi mubtada dangane da habar ajnabi ne hmm? ba su da alaka hmm? amma in ka ɗauki cewa ragibun fa'il ne sadda masaddal khabar a ragibun anta an alihati in ka ɗauki anta a matsayin fa'il na rari, to shi fa'il ba ajinabi ba ne ga ma'amulinsa saboda haka don an kawo anta an kutsa tsakanin ragibun da an alihati wanda shi shine ma'amulinsa ba ajnabi aka kawo ba abin wanda dama suna tafiya tare tunda fa'il wa ba da fi'ilin fa'ilu ko fa in harfa huwa wa illa fa zaminu listatar bayan kowane fi'ili akwai fa'il shi yasa fa'il ba ajnabi bane dan koyaushe yana tare da yana tare da fi'ilinsa hmm? ba zai yiwu ba ya zama tokan cewa an samu kama kawai ba a san wanda ya aikin ba ko ba haka ba saboda haka ake ganinsa shi ba ajnabi bane da sifar da ta yi aiki a kansa to shi yasa wannan i'rabin shi yasa i'rabin wajhul awwal na kan cewa mubtada da fa'il a wannan ayar ya to aula kun fahimci wannan falsafar ta nawo eh kun fahimci ta a zaun lokacin ba fahimta ba tambayar ma ba za a iya yi ba <laughs> amma dai an fahimta wannan ai wazi ko hmm? Hmm? yawwa hajji sai yaran kana buɗe baki eh baka fahimta ba wato kaga muna da an anta an alihati wannan daban take da aqaimun zaidun aqaimun zaidun jumla ce cikakka ba wani daga cikin kalmomin biyu da yake neman wani abu na uku da ma'anar da yake neman sa domin su aiki ta yi aiki a kansa saboda haka za ka iya cewa ƙa'imun mubtada zaidun fa'ilun sadda masaddal khabar hmm? an fahimta saboda ƙa'im ma'anarsa ya ƙumu to kaga ko in ka samu ya ƙumu dole yana buƙatar fa'il sai ya zamanto shi zaidun shine fa'ilin to kuma tun da ka ce ƙa'im ɗin nan mubtada ne yana neman habar to amma ba zai yi ka samu habar ba tun da ya yi aiki irin aikin fi'ili da yake neman fa'il to sai shi fa'il ɗin ya zamanto shi ne ya toshe gurbin alhabar shi ya yasa yake cewa wa awwalul mubtada'un wa thani fa'ilun aghna fi asarin zani a karatunmu na wancan makon an fahimta to amma an kace a raghibun anta kaga inda ya tsaya a nan ya zama to tamkar a ka'imun anta a ka'imun zaidu ko to amma sai ya zama to an ce an alihati shi an alihati aikin wa yake neman sa da aiki anta an alihati ne ko ragibun an alihati ragibun an alihati ragibun an alihati yani kana kyamar a abin nan a iyayen gida iyayen giji gumaka kana kyaman gumaka na saboda ita raghib dama tana ta'adda ta ta'adda ila maf'uliha da alharf ko dai da harfin fi hmm, ko an fi yana nufin so ko an yana nufin kyama to kaga wannan ya sa shi ya zama daban da a ka'imun zaidun tunda shi akwai wata kalma ta uku da ɗaya daga cikin juz'an kalman yake neman ta to idan ka ɗauki irabin ka ce a ragibun anta ka ce ragib mubtada ka ce ragibun mubtada anta fa'ilun sadda masaddal khabar an alihati jar wa majrur muta'allid bi madha bi rahri dan ya aiki akan ta to an tsallake an tafi can baya to amma abin da ya rabe tsakanin raghib da abin da ya aiki akan sa an alihati fa'il ne to shi fa'il ba a daukar sa ajnabi dangane da wato kalmar da ta yi masa raf'a abin da ya masa raf'a shine shi ragibun ragibun domin ma'alarsa a targhabu ragibun ai a targhabu shine ma'anarsa fi'il kama ma'anarsa fi'il mudari ne sai dai zo da sigar sifa saboda haka kaga yana neman fa'il ne to in ku yana neman fa'il fa'il bai zama to ajnabi a gare shi ba dan tare suke saboda haka sai an din nan ba zai zamanto ya rabe tsakanin kalma da wanda take da aiki a kanta ba bayan kuma shi ba shi da alaƙa da ita akwai alaƙa tun da fa'il ne to amma in ka zo ka ɗauki ɗaya fuskar ta irabi ka ce a ragibun anta anta mubtada mu'akkar ragibun khabar muqaddam to kaga sai ka ce an alihati jar wa متعلق بالخبر al'mukaddam to sai ya zamanto tsakanin alkhabarul muqaddam da ma'amulinsa an kawo fasil an kawo wani abu da ya rabe shine al-mubtada to mubtada dan game da khabar ajnabi ne dan kowanne zaman zaman kashin kansa yake to shi yasa sai suka ce fuskar farko ita ce aula wajen Rabi. don ba za a samu alfasul bi ajnabi ba yanzu an fahimta ko <laughs> na'am wa amma ala alwajhi Wa amma a fuska ta biyu to kaga zai lizimta cewa a samu rabewa a samu kawo wato a fasil mai rabewa tsakanin abin da mai yin aiki da abin da aka yi aiki a kansa da abu wanda yake ajinabi bako domin anta ajinabi ne wato a manisanci ne daga ragib a bisa wannan kaddarawa saboda mubtada ne to kaga shi kuma ragib bai yi wani aiki akan mubtada din ba domin khabar ne shi ku habar baya aiki a cikin al-mubtada a bisa sahihin magana al-mubtada ma shi ma al-sahih shi ma dai khilaf ne la ya'malu fil khabar to yawwa to wannan shine zaka wa abin nan wa rafa'u mubtada'an bil ibtida' كذاك رفع الخبر كذاك رفع رفع الخبر منين يجي ورفع مبتدا بالابتداء اها بالمبتدا كذاك رفع خبر بالمبتدا to ya masa wato shi kake so ka faɗa kenan na'am wa inda tsabaka tasniyatan idan suka yi mutabaka a babin a wajen tasniya kamar ka ce a ƙa'imani azzaidan kaga an samu mutabaka a cikin tasniya ƙa'iman musanna azzaitan azzaidan musanna ko kuma a jam'i kamar a ƙa'imun azzaiduna ƙa'imun jam'i azzaidun jam'i to abin da ya zo bayan sifan nan mubtada ne shi kuma shi kuma sifar ya zamanto khabar muqaddam wannan kuma kawalan wahidan kaga fuska ɗaya kenan wa hada ma'ana qaulul musannif wannan shine ma'anan fadin annazim da yace wasani mubtada wa dal wasfu khabar ila akhir al bait ai wasani na biyun shine abin da yazo bayan sifa shi ne mubtada shi kuma sifar ya zamanto labarinsa da aka gabatar da shi a kansa idan suka yi mutsabaka wato da mubtada da khabar din in kalmomin guda biyu suka yi mutsabaka ba a cikin ifradi ba to abin da yake ba ghairul ifrad kuwa shine at-tathniya wal jam'u to amma wannan shine a bisa abin da yake mashhuri ne na harshen larabawa to amma a bisa lugar akalunil baragis ya halatta sifar ya zama to mubtada agna anil bayansa kuma ya zama to fa'il da ya wadatar gabar alkhabar domin su a lugar akalunil baragid za ka iya cewa ya ƙumunar zaiduna wa ya ƙumanin zaidani na'am to a wannan lugar kusa ita ce luga ce ta larabawa wadda suke ce mata lugatu akalunil baraghi wa akanta ne suka ɗauki faɗin Allah ta'ala wa asarrun najwa alladhina zalamu wa asarrun najwa alladhina zalamu ka'idar fi'il ya zamanto an yi mashi mujarrad mujarrad ya zamanto mufrad ya zamanto mufrad a ba a masa ba a sa masa alamar jam'i ko alamar tasniya ba ka'idar alfi'il kenan sai ka ce asarra asarran najwa alladhina zalamu asarra alladhina zalamu an Najuwa, fi ghairi Kur'an. Eh. to amma idan kai masa tasniya ko kai masa jam'i to wannan a luga ce ta larabawa luga ce da ta larabawa da aka samu nusus sun zo kuma kamar yadda aisha ta ce kunna nisa'ul nisa ulmuminat, mu'minat yansarifna a ba'da yansarifna min wuta salatil ghadat mutalaffi'atin bi murutihinna ma yurafna min al-ghalat yake cewa ya yashhadna as-salama ar-rasul eh fa yansarifna na'am faga ka ta ce kunna annisa almu'minat kunna ba ce kanat annisa almu'minat ba to wannan to idan as idan ala lokaci al baragis ne kace a qa'iman zaidan to yajuzu ya to qa'iman sifa az-zaidan fa'il sadda masadda al-khabar a lugar al baragis amma in ba a wannan lugar ba sun a dole sai dai ya zamanto wannan alwajhul wahid mubtada mu'akkar da khabar muqaddam na'am wa illam yatabaqa to idan kuma ba su mutabaqa ba to shi kuma kasu ya kasu kashi biyu mumtani'un wanda aka hana shi wa ja'izun da wanda aka halatta to kamar yadda ya gabata A misalin abin da yake mumtani aka ki wato abu wanda aka hana a ƙa'imani zaidun da kuma a ƙa'imani zaidun ni ba da wannan ƙarin a ƙa'imuna zaidun ya juz to wannan tarkibin gairu sahi ba larabci ba ne ba larabci ba ne hmm. eh, eh ka ce sun tsaya zaidu sun tsaya zaidu Hmm. to misalin wanda yake kuma ja'iz a ƙa'imun zaidan a ƙa'imun zaidan da kuma a ƙa'imun zaidun kaga an samu rashin mutabaka ko alwas mufrad hmm. wal uh, uh, uh, isim kuma ya zamanto jama' ko kuma ya zamanto tasniya to wannan ya juz wahina izin to wannan wajen shi fuska ɗaya ne alwasu sai zama to kuma ba da fa'ilun sadda masaddal khabar an fahimta to wannan shine in in fisi wal ifradi tibqan istaqar to kaga wannan ya hada wannan ya hada in ba a samu mutabaka ba wato a cikin halin tasniya da jam'i in ku ba a samu mutabaka ba mutlakan ba kawai ifrad ba to wannan bai yi magana a kai ba shi wannan a wato wajhun wahid wa huwa cewa wasfun da kuma a mubtada da fa'ilun sadda masaddal khabar idan kuma aka samu mutabaka to shi wajhun wahid khabar muqadda an ka samu mutabaka ba a tasniya aka samu mutabaka a tasniya da jam'i to sai ya zamanto mubtada muakhar da khabar muqaddam amma ala lokacin aka nuna al-baraghid yajuzu juzul wajhan na'am ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر خبر كذاك رفع خبر بالمبتدا ورفعوا مبتدا بالابتداء su larabawa sun yi ma mubtada rafa'a bilibtida da kasancewarsa mubtada da farawar magana da shi fara magana da shi shine ba ba shi rafa'a alibtida din wannan shine ba shi rafa'a saboda haka alama ce ma'anawiya ba alama ce lafziya ba kazaka raf'u hadarin bil mubtada haka nan ma wato yi ma habar khabar rafa'a da al mubtada shi ma wannan larabawa haka suka yi saboda haka shi alhabar abin da ya masa raf'arsa almubtada shi ku almubtada abin da ya masa raf'arsa alibtida na'am mazhabar sibawaihi da ilahirin malaman basra shine cewa almubtada raf'arsa da ibtida ne da farawa shi kuma alkhabar an yi masa raf'a bil mubtada don haka mai yin aiki a cikin almuftada mai yin aiki ne na ma'ana ba na lafazi ba ma'anawi ai ghairu lafzi shi ne kasancewar al'isim shi sunan mujarradun an tsiraita shi anil awamilin lafziya daga amilai masu aiki na lafazi banda wato za'idai banda wanda da kuma wanda suka kama da su abinda ya togace da wanda yake ba za'ida ba wato amili wanda yake amili na lafazi wanda yake ba za'id ba shine daga kamar faɗinka bi hasbika dirhamun domin bi hasbika dirhamun wannan baɗinta bi hasbika ba ce za'ida saboda matsayinta kamar ka ce ne hasbuka dirhamun. to kaga bi hasbika mubtada ga shi kuma mujarrad ne tsantsai ta shi daga wato masu yin aiki na lafazi ghair zaida ba wanda yake an yi an yi an yi masa ziyada ba amma bai yi ta jarruri daga za'ida ba domin ita wannan baɗin ta bi hasbika da ta shiga a kansa za'ida ce amma ba ta yi aiki a gare shi na wato ba ta zamanto a matsayin tana yin aiki a kansa aiki wanda yake ba da wata ma'ana ba jarrar da take yi ba jarra ce wanda yake ana neman muta'allikin wannan harafin ba hmm. وقرر بشبهها من مثل رب رجل قائم كما يا توغتي دا مثلها شبهها abin da ya kama da wato amil na lafazi wanda yake za'id wato abin da ya kama da za'id din shine kamar rubba rajulin qa'imin in ka ce rubba rajulin qa'imun rubba rajulin qa'imun na'am to rajulun mubtada to kuma ƙa'im shine labarinsa Kamun da zai nuna maka cewa rajul dinnan mubtada ne in kai atfi a kansa raf'a za ka yi masa kamar ka ce rubba rajulin ƙa'imun wa mm, mura'a ba za ka ce wa mura'atin ba sai da ka ce wa mra'atun to ka shi yasa suke in suka yi rabin mubtada kamar aka ce a zaidun qa'im sai a ce zaidun mubtada marfu'un bi dhammati zahira li tajarrudihi an al awamil hmm, wa rasuluhu eh, wa rasuluhu kaga wa rasuluhu shi ma wannan matuf ne akan al mubtada akan ismu anna hmm, na'am wal amru bil khabari lafzi to amma shi ne yin aiki akan al khabar lafzi na lafazi ne ba ma'anawi bane shine al mubtada هذا هو مذهب السيبويه رحمه to wannan shine mazhabar sibawaihi Allah ya ji kansa wa dhahaba qaumun amma waɗansu malamai sun tafi ila anna al-amila fil wal khabari abinda yake aiki akan al-mubtada da khabar din gaba daya al-ibtida farawar magana don haka amilin da yake aiki a kansu duk su biyu abu ne wanda yake na ma'ana wakila an ce kuma a wani ƙaunin an ce shi yi mubtada an yi masa rafa bilibtida shi kuma alkhabar an masa rafa bilibtida'i wal mubtada'i duk su biyun suka haɗu suka yi masa rafa aka ce kuma tarafa'a sun yi ma juna rafa'a ma'anahu cewa shi khabar din shi ya ma mubtada rafa'a kuma mubtada shi ya ma khabar rafa'a mafi wato adalci mafi tsakatsakin waɗannan mazhabobi da ce mazhabar sibawai shi ne na farko وهذا الخلاف مما لا قائد فيه هنا ساباني ne wanda yake babu wata fa'ida a karkashin sa wal khabar al juz' wal fa'ida hmm, kalla khabar wal ayadi shahida eh wal khabar to shi al khabar al juz' al mutim al fa'ida shine juz'in da yake cika fa'ida da ake nema daga mubtada ka ce mubtada kai shiru ba jumla ce mufida ba to alkhabar shine yake mayar da jumlar ta to mufida shi sa aka ce mata aljuz'ul mutimmul fa'ida juz'i da yake cika fa'ida kallahu barrun to kaga allahu mubtada barrun shine khabar domin shine aljuz'ul mutimmul fa'ida ne ba da fa'idar faɗin ka in ka ce Allah in ka ce Allah me kenan me kake so shi sa kaga masu zikirin Allah Allah Allah ba jumla ce mufida ba Mhm. saboda babu aljuz'ul mutimmul fa'ida na'am wal ayadi shahida al ayadi ay ni'imomi shahida masu shaida ce wato Allahu barru Allah mi kyauta ne wal ayadi ni'imomin da ni'imomi shahida su ne shaida akan wannan <laughs> kaga maka tauhidi kuma ya baka misalin nahau <laughs> eh الله بر ayadi شاهدا نعم عرف المصنف الخبر بأنه الجزء المكمل للفائدة to al-musannif ya ba da ta'arifin alkhabar ah, da cewa shine juz'in da yake cika fa'ida to amma za a iya kawo masa alfa'il a ce to ai shi ma juz'ul fa'ida ne alfa'il kamar kama zaidun in ka ce kama zaidun domin يصدق zaidun zai iya tabbata a kansa gaskiya ne a kansa a ce shi ne juz'in da ya kammala fa'ida a wani maganar an ce ma'anar a tarifin habar shi ne shi ne juz'in da yake jerin gwano ta in ya haɗu tare da shi da mutada zamanto jumla to an kage an aka yi wannan ta’arifin fa'il ba zai shiga ba domin shi fa'il a shi fa'il wato a babu layin ta ma'al wato tare baya haduwa tare da mubtada tare da shi su zamanto jumla shi fa'il tare da fi'ili ne suke zamantowa jumla wa tu haza wato kulasar wannan magana cewa ya yi wato ya ba da ma'anar ya yi tarifin alkhabar da abin da yake samuwa a cikinsa da kuma abin da yake samuwa a cikin waninsa. وتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف دون غيره shi ko ta'rifi kamata yin ya zamanto ya banta da abin da kai ta'rifi da shi ne ba ba wato bai zamanto mani ba ta'rifin bai zamanto mani ba bai hana waɗansu shiga ba shine ibn aqil shi ya saba masa ya kawo ta'rifi da yake ganin shine daidai wa fi ta'rifihi wato shine wanda ya zaba eh, shi ibn aqil الجزء المنتظم منه مع المبتدا جملة والخبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك